to in ya faru ya mutuwa ya rayu إذا asarra ala غير الذنب alladhi تاب minhu fasmul ma'siyatu la yufariquhu idan mutum ya tuba daga wani laifi to sai ya doge a kan ɗaya laifin har sunansa har yanzu waye me laifi ashe kenan mutum kafin ya kuta daga wannan suna ya tuba duka shine dalilin wa'anda na ƙarshe wanda suka ce don ka tuba daga ɗaya ba ka tuba daga sauran barkici na nan ci gaba da ike to su wasirul mas'ala asirin da ke cikin wannan mas'ala ma'ana sirrin da ke ciki anna taubata hal tataba'adu tuba na fafantuwa ni wanda nake yawan faɗa muku kuma tuba jufafi shi Allah ka yafe mana sanaban mu gaba ɗaya amin Allah ka yi mana kaza gaba ɗaya ah, to ai ba mu tuba ba Allah muna tuba daga zunuban mu gaba ɗaya a ah, ku ɗauko su guda guda ka san abin da kake na san abin da kake kaza da muke mun tuba da kaza mu tuba da kaza mutuba daga kaza mutuba daga gare shi kaza mutuba daga amma wannan shi abin da yake magana in ka tuba daga cin naman mutane ka tuba daga ƙarya labud da kara aure ce sirri to amma sirrin da yake ciki shin in mutum ya tuba daga ɗaya sauran bai tuba daga gare su ba abun zai yi kamar kaga ya zama sashi sashi an da taubata har ta sada azu كالمعصية المعصية تتبعض فيكون تائبا من وجه دون وجه سي زما توبب سو تفسك با توبب با سو تفسك وكالإيمان والإسلام إشي تو والراجح خراده مغنى باين دوبون شا تلي تلي تبقبها توبا ناساسا توبا za ka tuba daga ƙarya ka zo ka tuba daga sata ka zo ka tuba daga zina ka zo ka tuba duk tuban da ka tuba a wannan tuban an karɓa sai ra sauran kuma ana bin ka bashi ta taba'a fa innaha kama ta taba'adu fi kaifiyatiha kaman yadda take sasantuwa ainihin ta tafadalu ne gaiku آه، فإنها كما تتفاضل في كيفيتها كما يتسب أنت كم في في سجون هكذا تتفاضل في كميتها كاغاي آه، صفا آه، صفة تابا بنت دقا عدد يوان ساقون كو يوان أيكين الهيرين كان أيكين الهيرين كما ولو أتى الأبد بفرض وترك فرضا آخر inda mutum zai zo da farilla ya bar wata farilla la ta haƙa uquba ai ka zo zai masa uquba ala tarfihi dole farilla ka yi su duka duna duna duna ma fa'alahu fa hakaza idza taba min dhanbi wa asarra ala akhar li anna at faradu min ad-dhanbayni menene mai ana rike cewa kai wani biyu alaihi wa dole a tabbatu wajibatun ko a wajibu alaihi taubatu ba kawo nan ba ya bata ina bai zama haddatai wa taubatu wajibatun wannan ainihin eh, abin ne mai tambayar nake shi wa tawbat arabtu anna tawbata wajibatu ma huwa shurutuha to ai ba wannan nake nema ba bayan nake nema kafin wannan to ai ba tambaya ne ba tambaya ba na kawo ta ba ta hakikin ka da da da dakika akan tambayar ka mana kafin nan wuri maimakon kamin ta hakikin ta dakika faɗo bayan sun ga neman wurin kake ko eh, kaga shi ko kaga ina ina ina sa eh? ta halari ah, eh ai akarata wata a ba wannan ne ba bayan nan ne kafin a zauna ne to ba wanda rabto nake so in li anna tawbata dai tuba farillati ويجب عليه التوبة قبل أن يسقط عليه هو أن يترك المعصية قبل أن دعوه بشيني بنبايان كيف تم ta ma ko ba ku bayanai ɗan kaɗan kafinsa uh wa ya shi waya tuba ilallah shi nan gwagwai wurin da ke magana na ɗauka ma ya amfani waya jibu ne waya tuba ilallah shi ne kawai nake nema to amma nan abin da ke cewa li anna taubata shi me tambayan ne na ya shigo min arabtu anna taubata wajibatu fa ma hiya shurutuha shine li anna taubata faradu min adh-dhanbayn kada adda adal faradaini kaga mutu in ya bada dayan farillai wa taraka al-akhara fala yakunu ma taraka mujiban li butulani ma fa'ala ainihin bai janyo bacin abin da bai aikata ba kaman tarakal hajja wa ta bis salati was siyam wa zakati su wa'annan nasu ka daya wal akharuna yujibuna sauran suka bada amsa an dalika suka ce bi anna tawbata fi'lun wahid shi dai tuba aiki dai ne ma'anahu al iklau amma yakrahu Allah ta'ala والندم عليه والرجوع إلى طاعته فإذا لم توجد بكمالها إن بأساميه قول لم تكن صحيحة إذ هي عبادة واحدة فالإتيان ببعضها وبعض وبعض واجباتها كالإتيان ببعض الإبادة الواجبة وترك بعضها نعم وتر كالإتيان ببعضها أها هذا أنا ترك وبعض واجباتها ترك لا يدو أمامنا وبهو كالإتيان ببعض العبادات الواجبة يوقع وترك بعضها Aha. Fa'in irtibata a jaza'il ibadati, sarkuwa da sassan ibadodi alwahidati, ba'aduha bi ba'adi, a shaddo min irtibatil ibadati almutanawwi'ati ba'aduha bi ba'adi. Wa ashabu hadal wa ashabul qawli al-akhari yaquluna ya zaid tsawa an bashi ya amma dai a yi nazarinsa me kace abdus eh sarkuwan sassa sassan ibadu da ruku ba yana da alaka da sujada ba ha wannan shi wannan wa asabul qawl al-akhir yaqul kaga tun daga takaka wal akharuna yajibuna wancan ɗin abu na duk in an tashi in dai an yi nazari zai fita insha Allah saboda suna ganin ya musu tsawo